matar yaya bombi da kyar ta iya kai kanta gida ta yi fakin a harabar gidan ta fito gudu-gudu sauri-sauri ta fada babban sitting room ɗinta ta zube a kan doguwar kujera muka ce kuka ta saki hanset ɗinta ne ya shiga ruri kusan so uku yana katsewa sai a na hudu ta ɗauka sunan bombi ta gani ta gyara zamanta cikin ƙoƙarin sai ta kanta ta latsa kore hello matar yaya ban san me ke faruwa ba ƙafata ta kumbura. Hello, kin yi shiru, kina bisa layi kuwa? Muka ce za ta yi magana kuka ya kwace mata ta cillar da wayar gefe ta ci gaba da kuka. Cikin tashin hankali ya turo kofar yana ɗingisawa, yana jin wani irin raɗaɗi da ɗaga kai ta kiɗime da ganinsa cikin ruwan murya me yasa za ka yi haka? bacin an ce maka kada ka taka sai nan da sati ɗaya eh kana son lalatakin ne ka gaya mu ka je zube kan kujera wa ya ɓata miki rai ta ɗora fuska tana share ƙwallon fuskarta wannan ba huruminka ba ne bombi kada ka tambaye ni hurumina ne yaya baya nan ni ne ke da alhakin sanin duk wata matsala taki don haka ke nake sauraro sai ta taso ta matso inda yake ta durkusa tana mamakin yadda kafar tasa ta kumbura bambi kana ficewa yawonka shine yasa ka ta kumbura to a nan za ka ci gaba da zama har kafa taka ta ƙarasa warwarewa to na ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba in ina nan abokaina kowa zai dinga shigowa ni kuma ina kishin mata yayana kamar yadda zan yi kishin matata don haka dole ne ki banna na wuce ke saurara please ki gaya min abin da ke faruwa ya yi ƙoƙarin danna damuwarta ta yi murmushi addu'a kawai nake bukata daga gare ka bambi rashin haihuwan nan na damuna ina tausayin Mohsin Mohsin ya kai munzalin da zai buƙaci ya ga jininsa wai ya nuna miki hakan ne ta ce a ko ɗaya sai dai na san kawai ci kawai yake yi mu ya ce to ya yi halin mu ɗaya da shi ya mika lamuransa ga Allah da haka ki daina damuwa please ni wallahi har kin sa na tsure da zan tau ta tsire da dariya to a ɗaya ɓangaren nasma cikin baccinta take ta faman jujjuya kai ta jikin sharkaf da gumi ga dukan alamu mafarki take yi a gigice ta farka hannunta da fida kirjinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un take faman maimaitawa sai bilkisu ta ƙara su mahaifiyarta a su kwane ta zauna a gefenta lafiyar ki kuwa nasma sai kalle kalle take kamar wata zautacciya lokaci ɗaya ta sake wata doguwar ajiye zuciya ta tabbata abinda ta gani mafarki ne tambayar ki nake yi Balkisu ta ce da ita. E, don yaya Anas kaɗai ya san abin da ya faru ya kuma gargaɗe su da kada su faɗa ma kowa. Mafarkin nata ya danganci ɗan nefa. Ta san umminta da bin diddigi in ta so tahuma ta har sai ta gano gaskiyar lamari. Don haka a hankali ta motsa labbanta. Umma firgita na yi kurum. Sai ta jinjina kai. Lazma ba kya son yin addu'a yayin kwanciya bacci ko? Na ce ki dinga kwanciya da alwala. Muddin ba kya yin yadda na ce ba za ki rabu da firgici ba, ga ki da ɗan karen tsoro. Sai ta jinjina kai, umme zan dinga yi. To shi kenan tashi ki je ki yi alwala. Ta miƙe cikin rashin kuzari da kamarwa ta yi alwala bayan ta idar ta ɗauki alƙur'ani mai girma tana tilawa. kimanin awa ɗaya ta ɗiba ta ajiye alƙur'anin mai girma ta ɗaga hannu ta yi addu'a ta shafa sai bilkisu ta shigo ta zauna kusa da ita ya dai kamata ke koma cikin su bazma ku dinga kwana tunda ku ta yi aure su biyu ne kaɗai suke kwana a ciki umini tsoro nake ji eh haka zaki daure wata rama ai aure zaki yi a kai ki gidanki ke kaɗai ko sai ta saki baki tana kallonta ummi kin mance babu ɗan da aka kai shi shi kaɗai a gidan nan kin mance 'ya'yan gidan nan a gidan nan ake aurar da su in ma an fita da su gidan wasu 'yan uwa za a kai su gidan kuma na yawa kamar namu da rike hannun nazma tana ɗan matsawa ina yi miki addu'a in har addu'a uwa ba ta faɗuwa ba za ki rayuwa irin ta jahilci ba ba za ki rayu cikin gidan nan ba. Ummu me yasa ba za ki gane ba. To ummu ke ma kin fi son na auri mai kuɗi kamar yadda antifari da ke gaya miki? Antifari da fa kullum takan ce ban dace da kala gidan nan ba, tana cewa kyan tana auri gogaggen namiji, kyawuna na yi ilimi mai zurfi, tana yi min sha'awar zama likita. Sai ta ɗago kai ta dube ta, ummu ke ma haka? A ni ba nufi na nan ba duk namijin da Allah ya baki ko mai kuɗi ko talaka in har yana da aikin yi da zai iya ciyar da ke ba zan raina ba ba zan raina sana'arsa ba ko mai kankantar Muradi Muradina a kullum ki auri namiji mai ilimi wanda ya san mutuncinki ya kuma san ciwon kansa ba ballagaza ba. Ehe, ban raina ma 'yan uwanki ba, rashin iliminsu ne kaɗai illa. shi ke sawa suke aikata komai haka zalika ni kaina ina yi miki sha'awar ki yi karatu mai zurfi wanda 'yan uwanki da sauran al'umma za su yi alfahari da ki to amma ummi ta yaya hakan za ta yiwu nasma babu abin da ya gagari ubangiji don ina ji a jikina muradi na zai cika da yadda Allah daga kanki iyayenki za su aji da su a kan ƙin boko. Salamu alaikum. Abubakar ya yi sallama cikin sakin fuska. Hamu alaikum salam sai da ka gama jin mu sannan za ka yi sallama. Ya yi murmushi. So tari yadda take jan Nazma a jiki yasa yake ƙara ƙaunarta. Yana son Nazma fiye da komai yakan ji nishaɗi da farin ciki a duk lokacin da ya ɗora ido a kanta. Sai Nazma ta miƙe Baba san da dawowa, ta karɓi da hannun shi ta yi farfajiyarsu. Abakar ya buɗe hannayensa yana yi wa matarsa Bilkisu nunin da ta taho, tana faman sissinkewa ta faɗa ƙirjinsa. sai mai da hannun shi ya rufe tare da sauke sassanyar ajiyar zuciya. Bilkisu ba kya tsufa, ina son ki, Allah ya miki albarka. Ta yi murmushi cikin jin daɗin kalamansa, ya haka bilkisu annan ki sanyi aikin me kika yi haka Yusra da ke ƙoƙarin shigowa ta tafe fafa wanki ta yi ya tsare ta da manyan idanun shi haka muka yi da ke eh ta sassauta murya ka yi haƙuri ka saurare ni yanzu dan allah ba za ka ji nauyin a ce gashi ni ni kaɗai a gidan nan ina kai wanki ba hmm? a tunaninka me ba za a ce ba bakin ɗan adam ba ƙaramin illa ke gare shi ba bacin ma haka aikata abin da ka ce zai iya haifar da husuma har abada 'yan uwanka ba za su taɓa ƙaunata ba amma ka zauna ka yi nazari eh na gamsu da abin da kike nufi na gode amma ina son ki dinga ajiye wankin in na dawo mun dinga haɗuwa muna yi ha ba abubakar da neman mana abinci za ka ji ko da wahalar gida ka bari yau ne fa na yi ni kaɗai, amma in na sa su nazma a gaba muna yi nan da nan muke gamawa. Yau ɗin ma aikenta ne shi yasa ba mu yi tare ba. To yanzu ki je ki juya hantar da na kawo ki kuma yi wa kaka farfesunsa. Suna zaune a tsakar gida Balkisu ta fito rike da tire za ta kai wa kaka abinci. Sannunku ta ce, duk da kallon banza da suke jifanta da shi. bata damu da jin amsa su ba ta wuce abinta kakana zaune a buzu yana lazimi ganin ta sa shi da fara'arsa yar aljanna an ƙara so ne Allah ya miki albarka ta yi murmushi ta dire masa kwanukan ta miƙe za ta fita ya ce in kin je ki turo min uwa guda ta ce to da sauri hadiza ta bar inda ta laɓe ta koma cikin sauran matan gidan tana fesa musu abin da kunnen ta yi ji. Haba ta ɗauka da cewar, hmm, mu ga mu ‘yan wuta ba, wannan kirarin nasa kan ƙona min rai. Saboda kawai tana ba shi abin duniya ya sa ‘yar ya laƙaba mata ‘yar aljanna, kamar shi ne da gidan aljannar, ido a tsaye kamar zamani. Haba hawa, ai dole mata wannan kirarin, in ji binta. Mutumin da ke kyautata maka dole ka wasa shi. yomin fa ba ta gajiya da hidimta masa abincin safi rana da dare duk ita ke bashi komai in ya bukata gunta yake aikawa ko ba ta da shi sai ta san yadda ta samu ta bashi ko baki yayi ita ke ɗawainiya da su zaina ta ce daɗinta kuɗin na ɗansa ne yan renon hankali to tunda ta ji zainab ta tsoma baki sai ta yi shiru ta san Kirista ke jira hadiza ta ce to banda ma abinku ariba take ci ina kuma tabbatar muku da bata ta shi hakan nan ba ana haka abubakar ya yi musu sallama sai suka share zancen Ka ga mijin balki su alherin allah ya kai maka he, an baka kasha ka hantse ga kanan kayi bulbul da kai mijin yar aljanna hakimar gida mai faɗa a ji wacce in ta ce ta zauna. Hadiza war gidan babba Hamza ita ce ke yi wa Abubakar kirari. Dariya ya yi ya gane nufinta. Ashe kuma kuna jin daɗin kirarin nan na kaka ba, hmm, ‘yar aljanna ba? Sai ku Hadiza ta galla masa harara. Daidai lokacin Balkisa ta sake tahowa za ta shiga bayi rike da buta. Wata dube ta cikin sigar wasa. gaskiya ki ƙara himma wannan buzun naki yana hawa ga kinan ke da mijinki ɗayan ranku kun fi kowa ƙoshi ko mai aka samu daga ke sai 'ya'yanki ba ki da matsala hajjaju murmushi kawai ta yi ta san magana ake gaya mata a fakaice aini ba buzu na hau ba ki tambaye shi zai baki labari ta wuce abinta sai kuwa hawa ta riƙe baki To tun da Bambi ya soma jinyar kullum tare suke wuni da su Suleiman dan zaman da Aisha ta yi da su ta fahimci halayyar kowa daga cikinsu halayen da in Bambi ya rabu da su zai dawo daidai yadda take bukata. Haka abu ne mai wahalar gaske. Ta sani Bambi yana ƙaunar su fiye da komai. Iceman kaɗai ta yadda da shi don shi mutum ne mai mutunta na gaba da shi in an ɗauke shi duka sauran suna da girman kai da nuna su kaɗai ne ke ƙaunar bombi takaicinsu ya sanya ta ɗan rage shigowa gunsu sai dai in za ta miƙa musu abinci fitowa yi cikin ƙananan kaya duk inda ya girma ƙanshi ne ke tashi cikin ɗan ɗingisa ƙafa ya buɗe mota mai ƙirar jib ya shiga kai tsaye nufi gidan suleiman ya kutsa kai yana shiga ko'ina na gidan ba tare da shamaki ba. Matar shi fa'iza na zaune budu-budu zani daban riga daban ɗan kwali daban. Abinci ne a gabanta tana faman kai loma. Ya kaɗa kai kurin ya zauna. Ina mutumin ne? Ya shiga wanka, bara na zubo maka abinci. A na ƙoshi, ya ce da ita. Gaba ɗaya ƙyanƙyaminta yake ji. Irin wannan mata haka, me zai sa Suleiman ya kasa yin bariki? don Allah jibi mata kamar an kwato ta daga bakin kura saki ya yi a ciki suleiman ne ya fito cikin shigar alfarma ya sake duban fa'iza sai ji gaba ɗaya tausayin shi ya kama shi Ga shi ɗa namiji gogagge ɗan birni na a zo a gani amma kalli matarsa abokina yaushe ka shigo ya zauna a kusa da bombi ban jima ba na ce na zubo masa abinci ya ƙi ya ja tsaki amma ba ki ma da hankali kin ɗauka kowa irin ki ne ina za ki ci daga ina kike ci me kike yi ci abokina ta so mu je duk bambi ya ji bai ji daɗin abin da ya mata a gaban shi ba ya dubi fa'izar ga mamakin sa sai ga ko a jikinta tamkar ba ita aka gaya magana ba ya miƙe za su tafi da sauri ta ce kudin ce fa nan dare sai ya sa hannu cikin aljihunsa ya ɗauki ɗari biyar ya cilla mata suka yi waje sai ko ta kwana wa almajirin ta kira ya shigo a guje da miƙa masa ɗari biyar ɗin maza kai wa kyauta mai dashi ka ce zubin yau da na gobe ka dawo da wuri zaka je kasuwa ka jigo to a cikin mota bombi ke wa suleiman mitar abin da yake wa matarsa ai kai ka ɗauki abin da zafi ita kan tuni ta mance kai bata ma san ina yi ba in zan kama ta inda ka muddin zan bata abinci da kudin cefa ne ba za ta yi fushi ba ka san Allah kana gani sai fa na fito in raba dare a waje wani lokacin ma na kwana amma bata taba nuna damuwarta ba haka ban taɓa cin abincinta ba tun da na lura da ƙazantarta amma abin mamaki ba ta jin ciwon hakan haka zaka ga ta ɗauke abincin tana murna ta sa a gaba ta naɗa in ta gama ta kwanta bacci in ta farka ta ƙara janye kwano ta ci in cikin ya ɗauka ta shige ban ɗaki ta zuba uban kashi haka za ka ji tana faɗin wai ciki na yara rake da ƙara jan kwanon ta sake dakar abincin shi yasa koyaushe gidan bai rabo da motar kwasa kashi Bambi ya ce, To me yasa ba za ka ƙara aure ba, ina tsoro kada fa wata ranka kwaso mai tsadar. yana ganin kamar duka halinsu ɗaya ban son nan gaba in kwaso wacce za ta takura ni Ka ga ito wannan ba ta da sa ido a kan harkokina to daga nan gidan mubarak suka nufa a ɗaya ɓangaren mahaifin bombi hannunsa sakale a bayansa yana faman kai komo ya koma ya tsaya ya fuskanci hajiya amina me yasa biki sanar da ni ba tuntuni eh shin kin yi min daidai kenan da tausasa murya alhaji yanzu ma ban so na gaya maka ba saboda da zaran ya ji labari zai zaci haɗa ku nake son yi saboda ba ni na haife shi ba zai ɗauki handset ya kira shi ta hana shi kada ka yi haka ai wannan matsala ba mai wahalar warwarewa ba ce maganin abin kawai ya yi aure ina ganin yin hakan zai sauƙaƙa lamarin ya jinjina kai ya gamsu da shawarar ta. ka bani dama in samo masa yarinya ta gari 'yar manyan mutane na baki wuƙa da nama in ki man haka kin cancanci uwa ta gari na sani giyar kuɗi ce ke ɗawainiya da shi zaidu bai taɓa ganin ɓacin raina ba amma zan fito masa ta bayan gida a'a alhaji mu ɗan bi shi a hankali bambi ya wuce munzulin da za a yi masa dole to a ɗaya ɓangaren take cewa Zainab, kamar na ji Yusuf na yi wa kaka magana zai mai da basma makaranta ko? Koshin da sanin ki? E eh, ni ce mana na ba da shawara haka, ke ma ya kamata ki haƙura ki bar husuna su dinga tafiya tare. Wannan boko zamani ya riga ya zo da shi, in ya kasance yaran ba su yi ba duk inda suka yi kallon jahilai za a dinga yi musu. Sadiya da Maimuna da hakimar gidan duk suka yi mata ca Eh lallai Zainab kin ɗauko hanyar lalacewa. Yanzu ki duba yadda Balkisu ke juya Abubakar sai abin da ta so yake yi. Kullum sai yawon ɗaukar bashi saboda kurin ya kyautata mata. In garin Allah ya waye baka ji kamshi na tashi a ko'ina ba sai a sashen ta. Duk gidan nan kowaccen na da aboki ya zama ban da Balkisu. Duk ba bokun ne ya janyo hakan ba. Zainab ta ce, amma ba kya ga biyayya da bilki ke yi wa abubakar cikinmu babu mai yi wa mijinta? Batun bashi kuma ya aka yi kuka sani, ya kamata mu dinga yi wa kanmu adalci. In muka ce haka za mu dinga yi za mu haifar wa kanmu matsala babba gun rarrabe kan yaranmu. Hmm, babu wanda ya san gawa fari fa sai Allah, in har muka haɗa kan yaranmu to ko da mun bar duniya ba za su yi watsi da zumunci ba. To munafuka haka da an yi magana ki hau kare su, ni na sani ba za ki taɓa ganin laifinta ba saboda ‘yarta na tare da ‘yarki za su dafa mai daɗi su ba ta ta ci. Haka suka yi ta jeho mata maganganu dole ta tsoke baki. To, ƙarfe sha biyu na dare Nasma zaune kan katifa rike da littafi tana karantawa gefe bazmace ke ɗaura lalle a ƙafa sai husna da take shirgabbacinta nazma albishirinki da aji littafin a gefe faɗin ji. na ji mai gidanmu na cewa mama zai saya min kayan makaranta ranar litinin zan fara zuwa mai gidan namu da ta ce tana nufin abbanta kenan ko ba komai na huta da wannan shegen zama kullum a ce mutum shi kenan kullum a gida kamar wata mai taka ba ta ja tsaki rayuwar gidan nan san ba ta yi ba nazma ta yi dariya gwara ma ta yi miki don a cikin gidan za ki ƙara rayuwarki in ji uban wa nazma ta ce in ji lamba goma ba lamba goma ba ko lamba ashirin ne a kaina za a daina wannan muguwar al'adar ta ja tsaki bazma don allah ki shiru kada a ji mu ni kan babu ruwana ki je na ji amma idan aka haɗa ki da ya garzali kyaye bayani ta kai mata duka amma ke muguwa ce to ta Allah ba taki ba da ya tsake kurum da koma ta kwanta karfe hudu da rabi husna ta ɗaura alwala ta zo tana tashin su duk da ta san ba lalle ne su tashi ɗin ba ta ɗaya ruwa tana watsa musu sai bazma ta tashi a kubule sallar dare ba farilla ba ce don haka a ƙyale mu sai ta koma ta kwanta tare da juya mata baya